bayan mutuwanmu ya ba mu ikon tashi domin gabatar da ibada a cikin jam'i na sallan asuba muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana wannan ibada kuma ma a cikin wani wata mai albarka shine wata na Ramadan wato kuma a cikin wato wata safiya mafi alkhairi shine safiya ta 27 ga watan Ramadan yau muna 27 ga watan Ramadan yau ina ga abin nan talata ne ko laraba laraba ko masha Allah yau muna ashirin da bakwai ga watan Ramadan wadda ya zo daidai da ashirin daidai ga watan biyar wato shekara ta eh, dubu biyu da ashirin. Bayan Allah masu sauraro masu karamci muna fatan alkhairi na farko ga junanmu muna addu'an Allah ta wa ta'ala ya karɓa mana ibadanmu. Tun muna cewa za mu fara azumi muna cewa za mu fara goman ƙarshe gashi nan dai insha Allahu muna maganar zakatul fitri. kamar yadda muka yi bayani zakatul fitr wajibi ne kuma yana da muhimmancin gaske mun yi bayani dalla dalla sa'an nan bayan Allah masu sauraro masu karamci akwai ababen da ya kamata a ce mun ƙara tunatar da junanmu sa'an nan kuma mun ƙara zage dantse cikin ɗan kwanaki guda biyu ko uku da suka rage insha Allahu mai yiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana daga cikin rahmarsa ya ƙara mana daga cikin alkhairinsa da albarkansa kuma mu zage dantse da addu'o'i da ibada a ibnu hajar al-asqalani yana faɗa a cikin wani littafi Lata'iful Ma'arif mujalladi na farko shafi na ɗari da saba'in ɗaya. yake cewa daga farkon azumi na Ramadan har zuwa ƙarshe akwai wasu ababe ne duk abin da ka san za ka yi su a cikin wannan wata to sun tattara ƙarƙashin wasu ababe masu nauyi guda biyu ababe ne guda biyu masu nauyi wadda duk abin da ka san zai je ya kawo ana so ka yi shi a cikin watan Ramadan to suna ƙarƙashin ababe ne guda biyu ya ce juhud na farko ƙoƙari na farko shine azumin da za ka yi da rana azumin da za ka yi da rana to ka kiyaye da dokoki da duk abin da ya dace azumin ya karfafa wato ya zamanto azumi ne cikakke to shine abu na farko a kanka Sa'annan abu na biyu shine idan dare ya yi to ka tsaya tsayuwar daka ka yi na filfilu ka yi ƙiyamun lai ko kuma ka ce a ce ka yi ƙiyamun ramadan da daddare ka tsaya ka yi ta tsayuwa kana wato ainihin ibada so ababe ne guda biyu ka raya darurrukan ramadan da ibada na sallah da karatun alkur'ani sa'an nan kuma ka raya ranakun ramadan da azumi ɗin da dokokin azumi ya ce wallahi idan kai waɗannan ababe guda biyu Allah kuma zai cika maka ladan ka bi gairi hisab ba tare da hisabi ba Tun da dama Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wani hadisi al-Qudusi yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi azumi nawa ne ni ne kawai na san menene zan sakan ka mai azumi duk wani abu zaka ji ana gaya maka lada lada lada lada in aka zo kan azumi sai kaga an tsaya ina ladan mai azumi a sai Allah ba wanda ya san ladan mai azumi sai wa sai Allah kamar yadda ba wadda ya san yes kana yin azumin da gaske ko ka dan buya ka dan ci abinci ka shafa kerosin a bakin ka ya dan bushe mutane suna ganin kaman bakin ka a bushe amma kai kuma ka sa abin da kai kaga mutane ba za su san kana azumi ba Allah ne kadai ya san kake azumi to haka kuma mutane ba za su iya sanin sakayyar ka ba sai Allah tabaraka ta'ala haka ne bayin Allah akwai hikima cikin sa Allah tabaraka ta'ala ya mana jagora so a babban abin da nake so in jawo hankalinmu akai ko kuma in ce shine matashiya da ko kuma nayi matashiya akan abin da nake son ja hankalin mu akai shine husnul zanni billah sannan kuma husnul zanni bil mu'minin shine kyautata zato ga Allah sai da kuma kyautata zato ga mu'minai in kyautata zato ga dan uwana mu'mini kai ma dan dan eh, ka kyautata zato ga eh, wato gare ni in kyautata zato gare ka ka kyautata zato gare ni eh? sa'annan in musamman wato akwai waɗanda ake kira a cikin mu leaders wato shugabanni akwai shugabanni akwai wato shugabannin addini ta ɓangaren ba da fatawa karantarwa wa'azi da'awa eh, nusantar da al'umma jawo hankalin al'umma eh? karfafa al'umma akan ibada akwai shugabannin da suka sha eh, da wannan bangare akwai ɓangare kuma na jagoranci su akan economic su ne akan kaza su akan kaza su akan kaza kaga shugabannin kusan zaka iya kasa su wato kashe biyu ko ma ka kasa su ma kashe uku akwai kuma jagorori waɗanda suke waɗannan bayin Allah ne waɗanda su dai wajen shawarwari wajen dotta ko wajen waɗansu al'amura to kuma wato ana komawa zuwa gare su da hangen nesa to shi mai eh, kyautata zato ga Allah mai kyautata zato ga muminai abu biyu yana zuwa masa malam Muhammad abu biyu yana zuwa masa na farko kaifin hankali da tunani dogon tunani mutumin da yake da kyautata zato ga Allah yana kyautata zato ga muminai yana kyautata zato ga malamansa to zaka ga cewa kafin ya ɗauki mataki ko ya yi wani magana sai ya yi dogon tunani a kai? ɗaya kenan sa'an nan mai kyautata zato ga Allah ga muminai abu na biyu yana zuwa masa shine wato haƙuri wato haƙuri mai tsanani yana iya zuwa masa za ga ya siffantu da sifofi guda biyu za ga yana da juriya da haƙuri za ka ga kuma yana da hangen nesa yana da kawaici me yasa na faɗi wannan bayan Allah barin bako ne tarihi wadda ya faru da wani malami wani bawan Allah ya je wani gari kuma malami ne mahaddacin alkur'ani mai girma shikenan wa'annan mutanen wannan gari sai suka gano malami ne suka gano mahaddacin alkur'ani ne sai suka sa shi limanci da suka sa shi suka ba shi limanci shikenan sai gashi ne yana ta kokari a wannan limancin. har ya kai ga garin tsabagin sun yadda da wannan malamin garin ɗin tsabagin suna girmama shi har idan kowane ramadana ya kewayo to sai suna competition wajen gayyatarsa wajen cin abinci wajen sahur abinan buɗe baki kowa yana gayyatar malam daga ramadana ya shiga sai ga wancan ya gayyace shi ya zo gidansa ya ci abinci wancan ya gayyace shi ya zo gidansa ya ci abinci sai wani bawan Allah ya gayyace shi ya zo gidansa da suka ci abinci suka zauna a ɗakin baƙi suka ci abinci da suka fita sallan isha eh, suka fita sallan magariba da isha da kuma asham sai matar ta shigo ɗakin baƙi. a sai dama lokacin da ta kawo abincin nan wato akwai kuɗi da ta aje akan wato abin nan ɗin kwanukan abincin tana shigowa abin da ta fara duba sai ta duba eh, eh, wannan kuɗin sai ta ga babu ta buɗe kwanuka ta yi kaza kaza ta duba ɗaki babu kai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yake faruwa da mai gida ya dawo malam ya tafi shikenan sai ta ce mai gida ka dauki wannan kuɗin namu ne wanda kuma shine gaba ɗaya a gidan namu sai ya ce a'a bai dauka ba to kenan waye ya dauki wannan kuɗin shekara guda babu wanda ya shigo gidanmu ko wani abin nan sai 'yar wannan yarinya da muke da ita ita kuma ta kai ta dauki kuɗi bata san ma fa'idan kuɗi ba shine sai sai shi wannan mai gida sai ya ce to wala Allah dai shi dai malam miskini ne ya leƙa ya leƙa ya ga bayi da shi so shi kenan ya ɗauki kuɗi ya ɗan ya ya gaba da shi sai ta ce kai tana ganin kamar haka ne domin ba wanda ya shigo nan illa malam da haka sai suka ɗauka kawai malam ya sace kuɗi kawai a kansa sai ya sa malam ya sace kuɗi kenan sai eh, eh, ya kama harkokinsa ha sai malam ɗin sai ya daina gaisawa da malam idan ya ga malam yana tawowa ta nan sai ya kauce masa baya binsa sallah baya kaza baya kaza baya kaza a'a malamin dai yes ya ga ya dan nisance shi amma tunda yana da harkoki da yawa bai damu da shi ba shikenan sai da shekara yake wayo matan dai sai ta ji kawai a jikinta cewa eh, still duk da haka dai a gayyato malam dai a zo a sha ruwa saboda su su samu lada ba kar su biye wa malam sai mai gidan ya ce gaskiyanki ne baiwar Allah mu gayyato shi suka gayyato malam ya zo da suka sha ruwa sai mai gidan ya ce malam yi haƙuri don Allah zai maka katsalanda amma ka yafe min don Allah last year baka ga baka ga harkokina da kai sun yi nisa ba ina nisantan ka ba na bin ka sallah ce eh kamar na lura da haka amma tunda ina da harkoki da yawa sai ban sa shi a cikin program ɗina ba sai ya ce gaskiya malam abu akwai abin da ya faru ne lafiya da ka zo nan eh, ka ci abinci don Allah yi haƙuri baka ga kuɗi a nan ba kuma baka ɗauki kuɗi a cikin wannan ɗaki ba sai ce kwarai na ga kuɗi kuma na ɗauka Shi ne sai ce ah, malam kai ka ɗauka to a sai matan tana laɓe ita kuma tana ji wai la irin la malam ya ɗauki kuɗi ne sai kawai sai malamin sai fashe da kuka sai wannan eh, bawan Allah sai ce a ah, malam ba sai yi kuka ba ai tun da ka gaya mana kai ka ɗauka ba sai yi kuka ba sai ce a'a ni ba wannan ne yasa ni yin kuka ba abin da ya sa ni yin kuka shine da eh, kun buɗe tagoginku da kuka fita kuka banni iska yana shigowa sai fara kwasan kuɗin zai fitar da shi shine na tattara muku kuɗin na duba duk inda zan ajiye kuɗin nan wala Allah kar ya zamana in ajiye shi inda ba za ku iya gani ba sai na ga cewa ga wani ƙur'ani sai na ga cewa ai ƙur'ani ba yadda za a yi musulmi a ce kwana ɗaya sati ɗaya wata ɗaya bai buɗe ƙur'ani ba shine na bude Qur'anin sai na sa muku kuɗin ku a ciki in kun zo karatun alqur'ani za ku ga kuɗin ku abin da yasa na kuka shekara guda ba ku karanta alqur'ani ba shekara guda akwai Qur'ani a gidanku ba ku karanta ba shekara guda shine yasa ni kuka a Qur'ani ya aje musu to kaga sometime shi yasa wato kyautata zato ga ainihin ɗaiɗaikunmu musamman ga malamanmu ko wani abu mai kama da haka muna samun ƙarancin irin wannan so da yawa za mu iya gaskata wani watakila wadda bai san addini ba amma sai mu gagara gaskata wato malamin mu ko kuma mu gagara gaskata wato a malaman addinin mu so wannan yana da kyau mu lura da wannan point ne mai muhimmanci mu lura da shi sa'an nan kuma a wajen kyautata wato tunani ga ainihin ɗan adam ko kuma kyautata tunani ga Allah tabaraka ta'ala za ka ga ɗan adam yana samun contentment yana samun abin nan wato eh, ake kira Eh, wadatan zuci yana samun me yana samun wadatan zuci to wadatan zuci kuma yana kai mutum samun nasara a rayuwarsa kuma ya samu aljanna to don haka wannan yana da matukar muhimmanci bayan Allah mu lura da wannan bangare Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya mana jagora Imam Hassanul Basari ɗaya daga cikin manya-manyan wato tabi'ai yake cewa akwai wasu sifofi wadda ake gane bayin Allah da su na farko shine wato a gaskiya a cikin zance na biyu shine rikon amana na uku shine cika alkawari na hudu shine sada zumunci na biyar shine taimakawa gajiyayyu taimakawa marasa ƙarfi sa'annan na gaba shine wato zabura a cikin ayyukan alkhairi sa'annan abin da ya biyo baya a jen yake cewa babu girman kai a cikin al'amarinsu babu girman kai babu jijji da kai babu yabon kai sa'an nan abu na gaba babu cika baki a cikin rayuwarsu za ga eh, eh, bawan Allah mai tsoron Allah a taƙi mai tsoron Allah wadda ke cikin almuttaƙin za ga shi bai da cika baki bai da kuma girman kai bai da jijji da kai bai da rena mutane kuma yana da karban gaskiya da mata an gane to irin waɗannan ababe yana da kyau mu siffantu da su musamman wato a irin wannan lokaci kun san makaranta ce babbar Ramadan da haka mun kusa gama wannan makarantar kuma dole in ka gama ya kamata kana da satifiket. duk wanda ya gama Ramadan baya da satifiket da ya samu cewa halayensa sun gyaru idan ka ga mutum bayan Ramadan halayensa sun gyaru to ya samu certificate ya fita wannan makaranta da satifiket, watakila ma distinction idan kuwa ka ga Ramadan ya wuce ka ga mutum kawai ya koma gara, gara majiya to lallai akwai question ma daga ƙarshe bayin Allah still muna ta ƙara kira ga gwamnati a dai sassauta kuma a yi nazari malaman nan dai da aka je gare su aka nemi alfarma eh ku duba a cikin addini ga abin da mu muke so mu yi amma ku duba a addinance ya dace a yi haka aka ba su fatawa aka kuma nuna musu abin da ya kamata a yi to kar su wuce gona da iri su sake komawa kuma zuwa ga waɗannan malaman su ce to akramakumullah yanzu fa waɗannan ababe gashi abin da muke gani amma ya kuke gani kamar dai ta ɓangaren mu akwai ɗan alamar gazawa amma akwai mafita a cikin addini eh ga mafita kaza kaza in kaza bai yi kaza shikenan kuma malaman su sake bada fatawa irin wannan sallan juma'a da yanzu ba a sallan juma'a ba a kaza duk da cewa wasu wurare an wato a bude to a wasu wuraren ma a bude yawwa tun da Najeriya an ce abin nan wai gwamnati uh, gwamnati ko eh, uh, uh, ta siyasa kashi uku ne ko akwai ƴar karama karama ita ce ta can local government akwai kuma ƴan tsakiya tsakiya ita ce state akwai kuma kololuwa akwai al'a'ala akwai alwusda akwai asufla in ji waɗansu malamai ko to al'a'ala din nan yanzu ana kiran al'a'ala din ta yi kokari ko ba ka ba eh Allah tabaraka ta'ala taimake mu masu ciyarwa su yi ta ciyarwa kuma zakatul fitri idan ma ka fitar kasan ka ga cewa kai ka da inda za ka kai kawo akwai bayan Allah da suke ta eh, tambaya cewa abin nan malam a samu a cikin abin nan zakatul fitri ayi kaza ayi kaza to kaga aka kawo sai a sai a kai musu insha Allah sai a identify din su sai a kai musu Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana Allah ya mana jagora Allah ya yafe mana zanubanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka mu da musulunci ya ɗaukaka musulunci da mu ya yaye mana wannan musiba ta COVID-19 sa'annan kuma ya dawo mana da harkokinmu